ya gabatar a farkon lokaci cewar yanzu haka nan da nake tare da ku na kasance a matsayin wakilin malam malam ya sanar tun a shekaran jiya cewar yana da tafiya wadda ba za ta sa ya samu damar halartar wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma ba a wannan ranaku guda biyu yau da gobe kenan insha Allah da kasancewa ta ɗalibi a gare shi kamar da kuke ɗalibai a gure shi ya umarce ni ba dan karana ya kai tseku ba na dai amsa umarnin malam ne cewar na zo na wakilce shi a wannan majalisi mai albarka daga malam da bai samu zuwa ba mu ne masa fatan alkhairi tafiyar da yayi Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya kara masa lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa mu ma da muke wannan majalisi mai albarka Allah ya sanya mana albarka cikin abin da muke ji ya to mun yi aiki da shi mun sami sakamako mafi girma ranar gobe alkiyama shine gida mafi daraja gida aljanna daka ina fatan abin da zamu karanta ya to mun fassara daidai kuma mun yi aiki da abin da yake da daidai Allah ya mana jagoranci akaram kallah shekaran jiya in ba na manta ba an tsaya karshen aya ta talatin daidai cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau za a tashi aya ta 31 kenan in ba na manta ba insha Allah ta'ala karmaka Allah bismillah من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عنده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لولا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa a wannan aya mai albarka cikin wannan sura suratul a'raf cewa ya bani adama khudhu binatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu bayan kammala kissa ko labari da yake da alaka da annabi adam dani iblis wanda ya jawo sababi ko dalilin fitarsa daga gidan aljanna wanda ya yayi bayani filla filla sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kira ga durriyar Adam ya bani Adam ya ku durriyar Adam mana ya ku ‘ya'yan Adam duk wanda yake amsa dan Adam to da shi ake kira a gurin Ubangiji ta ya ce ku bi na ku riƙi kwalliyarku ma'ana ku sanya tufafinku wanda ya dace da ku sanya shi inda kulli masjidin a wajen kowanne masallaci bimana inda salat wa tawaf a lokacin sallah da tawafi domin masallaci guri ne wanda ake keɓance shi don ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ibada kuwa ita ce sallah da ainihin tawafi shi dai Allah subhanahu wa ta'ala ke kira da a keɓance masallaci da ainihin sanya tufafi mafi kyau ko mai kyau wanda bayanai zai zo insha Allah dangane da wani irin tufafi ya kamata a sa sai Allah ya ce wala tusrifu kada idan kuna wuce gona sai ubangiji Allah yake cewa wa kulu washrabu sannan ku ci ku sha cikin abin da ya muku dadi ko cikin abin da kuke iya ci ku sha wala tusrifu sannan kar ku wuce gona da iri cikin abin da za a ci a sha kar ya zanto an wuce gona da iri ta yadda mutum zai ringa haramta abin da Allah ya halatta ya zanto kuma yana halatta abin da Allah ya haramta ubangiji ta yake cewa lalle kar a wuce gona da iri a cikin wannan innahu la yuhibbul musrifin domin Allah ta'ala baya son masu huta gona da iri cikin umarni ko hani wannan ayar hadisai da dama sun yi bayani dangane da maqsudin saukata na daga cikin sababin nuzul lata hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim yake cewa mushrikai sun kasance suna yin tawafi wa ɗakin Allah tsirara ya tsofuna fil bayit qurratun kanu ya tsofuna fil bayit qurrat wato mushrikai sun kasance suna yin ainihin tawafi wa ɗakin Allah tsirara wato wannan shi ne abinda su suka kudurce suke aikatawa a ganin su a matsayin wai ne tasu ibada kuma rijalan wani sa maza da mata duk da yake asarin hadisi yana nuna cewa ar-rijal bin nahar wan nisa bil layl to amma dai ko ma dai ya ne dai wannan tsantsar kafirci ne to sai Allah ya saukar da wannan aya raddi ga waɗancan mushrikai din da suke yin tawafi tsirara ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala guri mafi daraja guri mafi ɗaukaka a dukkanin guraren da ake da su a duniya kakaf ba inda yake masallaci daraja shine mafi alkairin guri kamar da na daga cikin bayani wani hadisi cewa mafi shari kuma shine kasuwanni kasuwa ce take tara kowa da kowa duk lalacewar ka shigo kasuwa amma masallaci sai ne ta kawo mai tsoron Allah to lalle Allah ya ce a sanya tufafi in san samu ne tufafin ma ya zanto mafi kyau to wani irin tufafi lalle tufafi akwai sharɗai da malamai suka kafa cewa to tufafin da za a sanya a bauta wa Allah da shi yana da kyau ya cika wasu sharɗai asala ma duk tufafin da ya mace za ta fita da shi wani ya ganta da wannan tufafi din akwai sharɗan da yana da kyau ya cika wannan sharɗan babban sharaɗi ne farko tufafi ya zanto ya rufe shi domin dukkan tufafi duk tsadarsa in dai har da ya rufe shi wata wannan bai amsa sunan tufafi ba ya zanto ya rufe shi sannan ya zanto ba bai matse jiki ba musamman ga yaya mata har ma ga maza baya fitar da siffofi ko sura na ainihin jikin mace sannan ya zanto tufafi ne ba na alfakari ba domin akan sanya tufafi na alfahari to nan kiran da Allah ta'ala yake yi a sanya tufafi ba dan alfahari ba sai dan tsafta da ainihin kyau da kyautatawa kamar da yake ya tabbata a hadisi wanda ibn mas'ud ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa la yadkhul janna wane ne sai ce man kana fi qalbihi misqala dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba maza Allah ya ce wanda akwai daidai da ƙwayar zarra a zuciyarsa na girman kai duk wanda yake kunshe girman kai a zuciyar shi misali wani yake furta cewa ba shi babu aljanna wani sahabi sai ya ji wannan hadisin sai ce to gashi kuma an ce a sanya tufafi kyakkyawa gashi an ce a sa takalmi mai kyau sai har rasulullahi ya kenan wannan shi ma girman kai ne kamar da ruwaya take nunawa sai wani mutum yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam. cewa innar rajul yahibbu an yakuna thawbahu hasnan wa na'luhu hasna ya rasulullah mutum yana so ya ga tufafin shi fes fes gwanin sha'awa ya dau guga misali ga takalmin shi shi ma kwas kwas ga dukkan wani abu da zai kayatar da shi ya sanya a jikin shi to ina matsayin wannan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya bashi amsa da cewa to wannan baya dafa girman kai har ma ya kawo masa kari akan hadisin cewa inna allaha jamilun yuhibbul jimal shi ko al-kibru manzo Allah ya ce baqul haqq wa gamtun na Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau ubangiji ta kuma shi ne mafi kyau kuma yana son kyau da haka yana son kyautatawa ta fuskar sanya tufafi mai kyau mai tsafta ba dan alfahari ba sai annabi yake masa bayani ne ake kira ma girman kai sai sai shi girman kai shine batrul haqq kin karbar gaskiya ga gaskiya kuru-kuru amma saboda ita hajiya wance ce tana ganin ai ta wuce a gaya mata gaskiya ni kina yar sharata ko kina kaza ta wala ki gayan gaskiya tana ganin wai ai ta fi karfin ta karbi gaskiya a bakinta dan ne gaskiyar na ai ba ta tafi ce ta Allah ce shi yayi umarni da watawasu bil haqqi watawasaw bis sabr ko ayo juna wasiti da ainihin gaskiya da hakuri to da girman kai shine a zo da gaskiya ka ki karɓarta sannan na daga cikin girman kai raina mutane na daga cikin kai girman kai raina mutane wanda wannan aqidar wasu ce misali wani yana ganin in ya fito fa ba wanda ya san ba shi ba zai iya yin komai a duk da ya ga dama yana ganin kowa a raine ko don Allah ya masa wata diba ko don wani dalili to wanda shi ake kira girman kai da haka duk wanda ya siffanci da irin wannan sufufi kwaya biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul janna kawai ba zai shiga aljanna ba saboda mai aiki girman kai ne da shi mai girman kai ne Allah ya tsare mu daga girman kai haka wani sahabi da ya fuskanci wancan hadisi cewar to ina alaka da kuma sanya kaya mai kyau ko takalmi sai annabi ya masa bayanin cewa a'a wannan ai kyautatawa ne ce kenan na daga cikin abin da ake kira zuwa gare shi a wannan aya za mu fahimci cewa lalle tsarkin tufafi hijabi ko riga ko ainihin khimar da muke sanyawa gale kenan misali ko mayafi ko duk abin da yake iya amsa tufafi za mu iya fuskantar cewa kenan a ce tsarkinsa tsarkake shi yayin ibada wannan wajibi ne kenan an gane ko domin Allah ya ce khudu zinatakum inda kulli masjid a ce wajibi da ya zanto tufafi tsarkakakke ne a lokacin da za a bauta wa Allah ko da wani dalili ya sa an sanya a yanayin da yake ba na ibada bane to lalle in za a yi ibada a yi kokari a sanya tufafi mai kyau an gane ko tufafi ya zanto in san samu ne ya zanto ahsan min siyabuki mafi kyau ma a cikin tufafin ki in san samu ne in hakan bai samu ba duk wanda ya samu ya iya amsa sunan tufafi kuma mai tsarki mai tsafta jamilan wa nazifan to wannan la ba yi kawai indai har ya iya amsa sunan yana da tsafta kuma kyakkyawa da daidai gwargwado misali kuma ya cika waɗancan sharɗai da na fara lissafawa cewa zai rufe jiki sannan kuma bai matse jiki din ba sannan ko ba na alfahari bane sannan baya daga cikin irin tufafin da aka haramta a sanya wannan babu laifi kawai za a iya sanya shi a ibada da shi duba da cewar Allah ne ya kira da a sanya tufafi mai kyau zina ke da jikin san zina ai daga ado ne to Allah ya ce ku riƙi adon ku misali cikin abin da ya shafi sanya kayan ku yayin ibada shi sa zaki ga wasu daga cikin magabata su da yawa ma wasu ko da qur'ani za su karanta ballantana hadisi ko da hadisi za su karanta ballantana qur'ani sai kiga sai sun sanya kaya mafiya kyau ki duba irin kissa irin su imamu malik dinnan an ce hadisi in zai baka in ka ce hadisi ka zo karba sai ce to da ta ina zuwa sai ya koma gida sai ya fesa wanka sai ya ce da uwar gida mi ko min katuwar rigarta da tafi kowace kyau sannan sai ya sa ta ina turare mai kyau sai ya saka sai ya ce to sai ya fito ina bakon da ya zo karba hadisi to gari na fito zo ka karba hadisi saboda irin yadda yake mutunta ainihin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fina da kuma ibadar kacokas ta sallah ko ainihin ɗawafi. amma za ka ga wasu sukan sanya ma hijabi wanda yake wulakantaccen hijabi wai shine na bautawa Allah shi ana jin kunyar a fita unguwa da shi ana jin kunyar a tadda ke yana jikin ki dan me ai so ake ki sanya wanda yafi kyau din ma in a ƙasa ma sallah ki sake shi shi ma yayi sujada wanda shi ne abin da yafi dacewa domin shi ne abin da yake wajibi a gare ki bautar ubangiji da ka wannan dai lalle kira ne dangane da zanto tufafi ya cika sharɗai wajen kokarin bautawa Allah a ƙarƙashin wannan aya na daga cikin abin da malaman tafsiri suke kira zuwa gare shi matasan mu misali da ma waɗanda ba matasan ba masu ainihin irin siffantuwa da koyi da ainihin wasu ɗabi'u na yahudawa da sauran ainihin kafiran duniya sanya tufafi mai hoto misali na arne wanda shi kansa arna inda zaka ji sunansa ma furta sunan ma kafirci ne amma za ka ga matasa wasu galibi suna bauta wa Allah a gaban Allah amma da hoton kafiri a gaban rigarsu da hoton kafiri a bayan rigarsu ko kuma a da sunan kafiri din a gaban rigarsu wanda shi sunan kansa wani kin duba zaki ga furtashin ma saban Allah ne yanzu ka turanci ne kai baka gane ba ko ke baki gane ba ba ki jin turanci to amma da za a fassara sai ki ji ai kafirci ne wannan sunan yanzu ka za a fassara sai ki ji gasgata cewa annabi isa dan Allah ne ko gasgata cewa maryam ita ma Allah ce da ka kinga irin wannan lalle yana da kyau an ga matasa da irin wannan shigar ko da yara ne suna bautawa Allah da irin wannan rigunan da suke akwai hotuna na kafirai da sunaye na kafirai a ringa cewa kai wannan ibada ba a da irin wannan kai kyale dai in zaka je filin kwallon ka kasa amma dai sallah je ka canja kaya wanda ya dace da kai wato zaka je wajen wanda ya kamata a je da kamala wajen shi shine Allah ta'ala ke da ka lalle ubangiji ta'ala yana kira a karkashin wannan aya cewa ya zanto ana ainihin kokarin sanya tufafi mai tsafta mai kyau a dukkanin masallatai ko dukkanin gurin masallaya wani guri da aka ware dan sallah karki ji an ce masallatai kice to ni me ya hada ni da masallaci ko ba haka ba amma ya kamata a ce ke ma kina da gurin sallah a gidan ko ba haka ba galibi iyaye mata zaka ga suna ware guri na musamman personally dan sallah kawai a gurin ko wuridi za su yi fa za su yi a kowanne guri normal place ba misali sai sun zo gurin sun zauna don karawa wa gurin albarka misali a gane ko sai ki ga sun ware shi a matsayin gurin sallar to da wannan gurin duk sanda za ki je ki zauna ki yi ibada to yana da kyau ki sanya tufafi mai kyau mai tsafta dan ainihin amsa umarnin Allah cewa lalle a masallatai da kaya masu kyau waɗanda za su rufe jiki masu tsafta wanda kuma ba masu matse jiki bane da sauransu ubangi ta yake cewa kulu washrab ku ci ku sha wato ku ci ku sha cikin dukkanin abin da halaccin ci yazo shi asalin komai kusan galibin al'amura daman asalin su shine at-tahlil wato asalin al'amura na abin da za a ci a sha asalin su shine halacci dama bai wa dan kin je wata kasa ta kafirai misali ki ga wani abu ki fito wannan ina aya akai a'a mutukar dan itaciya ne mutukar kayan abinci ne aka sarrafa shi ba wai abu ne nama ne da za a yanka ba balan tana cewa aka ambata aka yanka to duk irin wanda kin ga baki da bukatar nasi akan wannan to da ka cikin irin waɗannan din kar mutum ya haramta wa kansa kamar yadda kina daga cikin abin da ya tabbata a hadisi larabawa larabawan farko mushrikai da sauransu har ma waɗanda suka zo a irin wannan zamanin da sauransu sukan ainihin wajabta wa kansu cewa in sun zo aikin haji ba za su ci nama ba misali kin nama Allah ya halata musu Allah waddasam wato suna ainihin wajabta kan cewa ba za mu ci wannan ba to dan me Allah ya ce kuma wa kulu wa sharabu ku ci ku sha ba wani jinsi na abinci da mutum zai ware ya ce ba zai ci ba sai dai in ya ci din yana iya cutar da shi da haka dai mu fuskanci dai cewar lalle haramta abin da aka halatta wannan ba a hannun mu yake ba a gane ko haka kuma halattawa ba a hannun mu yake ba sai dai in halaccin hakan ya zo a kai shi ubangiji ta yana fada cikin suratul nahl wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib wato ba komai ne in kun raya a zuciyarku za ku ringa furtawa ba ba komai ne in kun raya a zuciyarku koda na ƙarya ne za ku ringa fartawa ba har kuna cewa wannan halal ne wannan haram ne alhalin kuna kaga wa Allah ƙarya ne cikin abin da bai haramta ba ko bai halalta ba innal ladina yaftaruna ala allahi alkadib la yuflihun su ko masu ainihin kagar zance ko kagar ƙarya dangane da abin da ya shafi sha'anin ubangiji to wannan ba za su rabauta ba insha Allah da ka dai Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu kada kuma ku ringa huta gona da iri al-israf anan gurin shine wuce gona da iri a iya cewa na daga ciki misali abin da ya shafi almubabbaranci da kayan abinci wanda wannan aqidar wasu matan ce misali za ka ga cewar abin da za a bare a kasan tukunya kadai inda za a kwashe shi kansa gidan zai iya isarsa haka abin da za a zubar a kwanan da in yara sun gama cin abinci za a iya ba wani ya ce wannan abincin haka in ya shafi abin da za a sa ruwa ne a wanke wani abu inda mutum zai bi rariyar ya duba sai ga abin da aka zubar ta rariya kadai zai iya kaiwa wata kima da za a iya dafa abinci wani ya ci to wannan wuce gona da iri kenan cikin abin da aka halatta din daka haramun ne ba daidai bane wulakanta kayan abinci wuce gona da iri a cikin abin da ya shafi irin waɗannan al'amura din lalle dai sani dai kadai Allah ya riga ya haramta ya halatta dukkanin abubuwan da muke iya ci muke sha na daga cikin abin da zo cikin suratul nahl ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah bihi faman istarra ghayra baghin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim ana haramci ne ubangiji ta'ala ya haramta cin almaitata ko shine mushe kenan ko jini ko ainihin naman alade shine lahmul khindir to bai yiwa kuma wani yazo cikin abin da za a ce ya halatta wannan kadai a hannun Allah yake ya riga ya riga ya haramta ba yadda zai wani kuma zai halatta abin da Allah ya haramta illa iyaka akwai gurin da yake iya kasancewa makaruhi a ci misali mushe da sauransu wannan kuma sananne ne a wajen malamai sun riga duk sun yi bayani dalla dalla akai shi akwai hali da yake iya sawa ka ci mushe ma ko ba haka ba har akwai yanayi ma da zaka iya yin guzuri da shi amma duk da wasu sharadai da ka'idoji wanda malaman fikihu sun tsara akan hakan baya halatta ka yi guzuri da mushe misali a daidai gurin da zaka iya isa gari kafin ka sake neman abinci ko ba haka ba sannan baya halatta ka ci mushe din har sai in kana da buƙatar da ka nema ka rasa kuma kana cikin wani hali wanda in baka so zaka yi shiga wani yanayi da haka dai lalle ubangiji Allah yana hani dangare da abin da ya shafi wuce gona da iri cikin abin da ya shafi al'amura na yau da kullum cikin abin da ya shafi wa ko haramtawa da haka kamar yadda muka faɗa sun kasance suna ainihin haramtawa kansu Allahan wa dasam a ainihin sun a kwanakin aikin haji to sai Allah ya saukar musu da wannan aya domin cewar inna allaha lalle shi ubangiji ta'ala la yuhibbul musrifin baya son masu huce gona da iri masu huce gona da iri ko masu yin almubazzaranci cikin al'amura kamar yadda Allah ta'ala ya riga ya yi hani akan abin da ya shafi almubazzaranci ya zo cikin suratul isra ubangiji ta'ala yana cewa wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubazzir tabdira wa la tubazzir tabdira innal kanu ikiwani shayatin duk mai yin almubazzaranci cikin abin da ya shafi abinci ko abin sha to lalle wannan ya kasance daga cikin yan uwan shedan wato ya kasance daga cikin yan uwan shedan shi kuma shedan da ya matsayin sa wajen Allah wannan ku riga kun san matsayin shedan a wajen Allah Allah da kansa yake cewa wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shedan dangane da ubangijinsa ya riga ya kafirce sakamako za a bashi na wanda ya kafirce wa Allah na wanda ya ki bin umarnin Allah na wanda ya yi tawaye ga Allah wanda ya fito na fito da Allah to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'u ya kasance ya kasance daga cikin ƴan uwan shedan kenan Allah ya tsare mu da haka lalle dai ya ƴan uwa kar ya zanto ana yin almubazzaranci cikin abin da ya shafi al'amuran kayan abincin da za a ci ko cikin abin da za a sha duka abin da za a yi amfani da shi ya zanto ana yi amfani da shi bisa qima bisa dacewa sai aya ta gaba ubangiji ta yake cewa qul man harrama zinata sallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الربك قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وبنجي تعالى يكي سوى سينيدك من حرم بينة الله التي التي أخرج لعباده وند الدك يهرمت إروانا ونن كلير الله إر تفافي دا الله يحالة تابنا وبنجي تعالى يحالت سنية تفافي دا دكنو abubuwan da suke da alaka da abin da Allah ya halatta shi kuma ya zo ya ce ya haramta Allah ya halatta wa bayansa wani kuma ya zo ya ce ya haramta to lalle wannan dai ya san cewa ya saba wa Allah ba wanda zai halatta wannan ko ya haramta sai dai Allah ba wanda yake halattawa ko ya haramta sai dai Allah wa tayyibat da ainihin at-tayyibat sune abubuwan da suka shafi abubuwan da ake iya ci ko a sha ko abubuwan da suke iya shafar gangar jiki misali abubuwan da suke da alaka da gangar jiki misali jiki yana da buƙatar kaza sai ka zo ka ce aini na haramta kaza jiki yana da buƙatar kaza sai ka zo ka ce na haramta kaza jiki baya buƙatar kaza sai ka ce to ni na halatta masa kaza din wannan shi ma ba daidai bane ainihin ƙetare umarnin Allah ne kamar yadda yake ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda hadisin yana nan ya zo a cikin bukari da sanadi ingantacce muslim ma ya kawo hadisin daga Anas bin Malik Anas bin Malik ya ruwaito hadisi yake cewa wata rana an samu wasu mutane daga cikin ainihin mutanen daga ainihin cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suke so su je su binciki yaya rayuwar annabi take a cikin gidansa wato wai suna so su leƙa cikin abin da ya shafi sirrukan manzo Allah ya yake gudanar da rayuwarsa shi da iyalansa ya yake gudanar da rayuwarsa tsakaninsa ga Allah in dare ya raba to sai suke so su san hakan to sai suka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi matan manzan Allah ku ne matan manzan Allah kun fi kowa sanin manzan Allah ku ne kuke kwana tare da shi ku kuke tashi tare da shi ku kuke kaza tare da shi dan haka ku ba mu labari ya rayuwar manzan Allah take ya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take da haka matan manzan Allah suka ba su labari mazala yana rayuwa iri kaza yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza a gama zayyana musu suka ji kamar dai mutumin da yake neman sani dangane da wani abu aka sanar da shi suna fitowa sai suka rabu gida uku kowanne sai ya ja zugarsa ya tsaya a gefe guda daya ya tsaya akan wata aƙida wacce bata dace da sunnar annabi ba wani bangare daga cikinsu ko wani daga cikinsu yake cewa ni kan daga yau la atazawwajun nisa ni kan ba zan taba sake auren ya mace ba ma'ana wata nake da ta ba zan je in sake ta kawai ba zan ƙara yin aure ba ina ni ina aure ai shi maza Allah dan kawai an gafarta masa da shi sai yayi aure da haka shi yana ganin zai yin aure ya je kawai saboda wai mata za su iya ainihin ɗauke masa hankalinsa da ibada za su iya ruɗarsa misali to da haka shi ba zai aure ba su suka ce ba za su yi aure ba sai wani bangare daga cikin su su kuma sai suka ce la akulul laham mu kuma in nama ne daga yau ba za mu ƙara ci ba mun daina cin ba mana sun suka haramta a kansu kuma cin abin da Allah ya halatta kuma abin da sun sami annabin su yana kan wannan cewa su sun dai in nama ne sun daina ci domin ai zaka ji ɗanɗano a bakin ka shine a tsayi ba su ɗin tsarkaka ko daɗaɗan al'amura abubuwa domin in ka ci nama misali ai zaka ji ɗanɗano na daɗi zaka yi nishaɗi ko ka walwala ka ci nama to sai suke ganin ai wannan nishaɗin ko walwalar ai wani ɓangare ne na shagala da haka sai suke cewa to mu mun daina cin nama in dai nama ne ya sha zaman shi to sai wani bangaren kuma sai suka ce to mu kuma daga yau mun daina yin bacci har abada ba mu ba baccin dare la anamu ala firash su sun daina yin bacci akan ma shimfiɗa ba ma iya baccin ba inda dai shimfiɗa ce da zaka dan ji taushi taushi ka sa hakarkarin ka sun daina dora hakarkarin su akai wai duk dan kokarin jajircewa wajen ainihin abin da ya shafi ibada su sun gama tattaunawa kenan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida sai ya tambaya me ke faruwa ai wasu mutane ne ga sunan sun shigo sun tambayi kaza sun tambayi kaza ga su ma suna tattaunawa Allah ya same su ya ji abin da suka tattauna akai da haka nan take manzo Allah ya khutba ya yin gabatar da maganganu akan cewar abin da suka bai dace ba ya mayar musu da rabbi nan take annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin miƙe ya gode wa Allah ya yabo zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa ma balu aqwam ma balu aqwam kalu kada wa kada wai me ke damun mutane me yake damun mutane suna cewa kaza suna cewa kaza su zo su haramta abin da ba haramta musu ba su halalta gurin da ba halalta musu ba ma balu tsawon ma balu na da ke damun mutane kin ga hikima da fasaha ta da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ka suna ji sun san lalle da su ake nan dai take sai annabi yake ma furta cewa irin abin da suka ce ba sai ni fa ina yi sai ce walakin ni usalli wa una wa usalli wa ana ni kan dai ina yin sallah kuma ina yin bacci kin ga qiyamul layl kenan ko ba a ce mutum ya je ya ainihin tafiyar da dare gaba ki ɗaya ba tare da ya ainihin rintsa ba amma dai lalle ki dan samu wani yanki daga cikin dare ko da dan tahajjudin nan ba iya zuwa ko da a cikin gidanki ne in kin dan farka ko da raka'a biyu ce raka'a hudu ce raka'a shida ce ki dan samu ki abin da ya sawwaka galibi wasu suna jahiltar me ake nufi da tahajjud me ake nufi da qiyamul layl qiyamul layl ko ba lalle ne sai ka je ka ainihin cinye lokaci ga baki ɗaya misali sannan kai kiyamul lail ba ba lalle ne a ce sai kai sauka sannan kai kiyamul lail ba ba lalle ne a ce sai kai raka'a goma ko sha kaza sannan kai kiyamun lail ba so ake dai ka samu qit'atun min al wani dan yanki na dare ki dan tashi ki nafila a cikin sa ki bauta wa Allah ki ainihin kankantar da kanki zuwa ga Allah ki nemi ainihin afuwa a wajen Allah to in kina maganar raka'a ne misali cikin kiyamul lail sayyidina Usman radiyallahu anhu sayyidina usman yi qiyamul lail da raka'a kwaya ɗaya tak kuma a cikin ta da ya soke qur'ani to da wanda ya raka'a goma misali yayi izu biyar ko yayi izu goma da wanda ya raka'a ɗaya soke qur'ani waye fi girman lada wanda ya soke qur'ani a cikin raka'a ɗaya da aka a ce kenan zaki yin qiyamul lail cikin abin da bai kai rako'in goma ko fin abin da ya fa kan ba duka abin da Allah ya sa kika iya tashi kika ji kina da sukunin da zaki iya yi sai ki yi shi kawai in Allah ya kaddara zuwan ki masallaci wannan an so hakan shi ma kuma ya zanto bisa dacewa da zuwa din misali in Allah bai kaddara kin samu zuwa ba kina da dama ki kiyamul layl a gidai ba san lalle da limami ba ba san lalle da limami ba in kuma kina da limami a matsayin mai gidanki misali zai miki kiyamul layl sai ku yi tare da ka dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ni kan dai ina yin sallah kuma ina yin bacci dan me kai zaka ce ba za ka yi bacci ba alhalin ne din da aka bawa alqur'anin gabaki daya ina yin bacci kuma in yi sallar da rasalli wa na'am inji annabi sallallahu alaihi wa sallam to dan me wani kuma zai zo yau ya ce shi ya daina yin baccin dare sannan ya kare musu radi akan cewa kuma ni din nan asumu wa aftur asum wa aftur ina yin azumi kuma ina shan ruwa litinin ta yi an zo wajen annabi sallallahu yau ina azumi alhamis yau ina azumi ko azumin litinin da alhamis sauran rane kufa yakan sha ruwa yakan ci abinci da rana to dan me wani kuma zai zo ya ce shi kan in dai rana ta haska ya daina cin abinci sai dai da dare kawai zai ta azumi tsawon rayuwa waye kallafa maka wannan asalin ma dai cikin abin da ya shafi azumi ba daidai ba ne saba Allah ne mutum ma ya ce ya ɗauki tsawon rayuwa a cikin azumi gaba baki daya saba wa umarnin maza Allah ne wani ya zo ya nemi haka wajen maza Allah matsala ya hana shi yayi ta bashi matakai matakai har ya ce dai khairu siyam siyamu daud ko siyamu daud annabi daud annabin Allah shine ya sumi yawman wa yaftar yawma ko shi yakan yi azumi yau gobe kuma sai ya sha ruwa jibi yakan yi azumi gata sai ya sha ruwa shi haka ya tafiyar da rayuwar shi gabaki daya to in kina da ainihin kwaɗayin son ki dace da alkhairin da ke cikin azumi da yawa fiye da yanda fiye da wasu da yawa to sai ki siffanci irin wannan sufar amma ba dama mutum ya ce zai dau tsawon lokaci gaba ɗaya cikin azumi ba wanda ya kallafa maka wannan to kin ga wannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya rusa ainihin manufar su ko ƙida su akan wannan tunda shi kansa din nan baya daukan tsawon lokaci ga baki dai a ce yin azumi illa kai akwai azumin muka da aka ainihin sunnanta kamar irin na alhamis da ainihin litinin din nan da kuma ainihin fararen ranaku kamar da annabi yake rasu da wannan fararen ranaku cikin hadisi cewa sha uku sha hudu sha biyar ko in ka rasa litinin da alhamis kana da sha uku sha hudu sha biyar na kowanne wata hakan kuma zai samar miki da ladan wanda ya azumci wata guda ki ji fahimta musulunci yake da bonanza wannan abu nan zace ko ba ka ba a ce kayi azumi uku amma yana daidai da talatin to haka nimar ubangiji take in ya tashi bayarwa da yawa yake bayarwa ba a dungushe misali sai kayi a ce to ai ɗayan ma dai a baka rabin lada a'a ubangiji ba haka yake ba ubangiji ne kadai zaka yi nufin cewar zan yi aikata laifi ko saban Allah sai ka fasa to sai a baka lada ma saboda fasa da kai kawai kana da lada da ka lalle dai annabi sallallahu alaihi wa wasallam a cikin martanin da ya mayar musu yake nuna musu cewa yana yin azumi kuma yana shan ruwa haka yace wa atazawwajun nisa haka ina auren mata zala ya hada mata tara a zamani daya ko a lokaci daya ya auri mata kusan akalla goma sha daya kamar da muke ji a littattafan sira ko ba haka ba to dan me kuma wani zai zo ya ce shi ya daina yin aure dan me wani zai zo ya ce ya daina yin aure babu wanda ya kallafa maka wannan da ka aure dai sunnar annabi ce sallallahu alaihi wa wasallam mana yayi musu raddi akan wanda ya furta wannan yayi kuskure har ma a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ragiba an sunnati faman ragiba an sunnati laysa minni wanda duk ya kyamaci sunnata kiji ba wanda ya kyamaci sunnata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji yana kwaɗayin sanye sunna ba yana ainihin tunkuɗe ayyukan sunna yana ji cewa shi aikan ba wanda ya kallafa masa ya aikin sunna shi ba zai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falaisa minni to wannan baya tare da ni in an zo kiyama misali kowanne annabi yana jan tasa tawagar yana jan tasa sugar ai hadisi ma ya tabbatar da wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga tarin jama'a ranar alkiyama sai ce haza ummati ummati kuto kuto sai Allah ya ce a'a kad baddalu ai bayan wuce ka sun canza sun sauka daga kan tarbiyyar da ka basu ai su ba ahlu sunna bane ba su yi sunna ba ba su yi kaza ba su yi kaza ba to sai a ta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin masu kyamatar sunna annabi masu ainihin canja al'amura masu kin bautawa annabi sallallahu masu kin bautawa Allah bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu to da haka dai lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kira akan cewa duk wanda ya kyamaci sunnan nan tawa to wannan fa ya san cewa fa laysa minni baya tare da ni daga dukkan abin da aka ainihin hore muku shi misali na arziki ko na abin da yake da ɗanɗano da sauri da da sauki da sauransu to wannan halal ne a gare ku ba wanda zai zo ya haranta wannan sai ubangiji ta ala yake cewa qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya wato kididdigar waɗannan abubuwan da aka lissafa jin daɗin ɗanɗano ko sha ko abin da ya kama da haka ko a yi azumi yau gobe a sha ruwa duk wannan ubangiji ta ya ce wannan duk an tanade shi ne ga mumine a cikin rayuwar duniya galibi dai abin da ya shafi dai abin da za a ji daɗi da shi mata'un fi duniya duk wani abu da za a ji daɗi da shi a duniya kamar abin da ya shafi hawa mota misali ko ba haka ba ainihin ɗanɗana kayan abinci mai daɗi shiga ainihin cikin inuwa mai sanyi shiga AC da sauransu wanda duk ubangiji ta ya tanar da shi ne ga ainihin mu'minai a gidan duniya balki a iya cewa to ina ga matsayin kafirai eh babu laifi lalle akwai ishara daga malaman tafsiri suke akan su cewa mushrikai sa iya yin tarayya da musulmai cikin abin da ya shafi irin wannan ni'imomi na duniya amma fa ba dan sun suka fi dacewa da ita ba domin Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya eh za su iya yin musharaka za ki hau mota sai ki ga wata kafira tan ta hau irin motar da kika hau wataƙila ma ki ke in kin hau yar fanadol ya sara to ita ga ta ma katuwar mota take hawa dindineniya kuma kafira ce ko ba ka ba in kin shiga ainihin inuwa mai sanyi wata kafira tana tan ta shiga inuwa da ta fita ki in kin dandana abu mai daɗi wata kafira tana tan ba mamaki ta dandana abin da ya fi naki daɗi amma fa inda ainihin giza ke sakar tasa su suna cinye iya nasu rabon ne kadai ke kwa rabon naki hawa biyu ne akwai dawwamamme mai dorewa wanda shi kuma gabaki ɗaya ake ba da cikakke babu ta waya a shi a gidan duniya kaddara cewa ga wani yau ya zo nan gurin wani gidan ka mai ce guda ɗari misali ko guda ashirin in takaita ko misali wani abu ne mai sauki ai ɗaya-ɗaya ko unguwar da zaka je baka samu wanda yake da gida ashirin ba misali ko ba ka bani shi ya fi komai sauki to a gida ashirin ɗin nan dukkan su duk yadda aka yi da kokarin kera su da gina su da tanadar musu dukkan gurin hutu karshe dai shi din dai ai a gida ɗaya zai iya kwana ko ba haka ba ya isa ya ce a rana ɗaya duk zai ji daɗin waɗannan gidajen ta fuskar abin da ya shafi kwana ba sai iya ba sannan in gida ɗayan nan a ce yana da ɗakuna arba'in ko hamsin in ya shiga gidan da ya ɗaki ɗaya zai iya shiga in ya shiga ɗakin kadara a ce ɗaki ne irin na zamani yana da gado hudu ko biyar gado ɗaya dai zai iya hawa bai sai ce duk sai na kwanta a cikin su cikin lokaci ɗaya ba ba zai yiwu ba a kenan rayuwar duniya masa'un qalil ce dan jin daɗi ne dan kankani wallahi duk yadda ni'ima ta kai a duniya yar kankanuwa ce to amma a gidan aljanna idan kina da estate guda a ce duk unguwa uku nan taki ce zaki iya jin daɗin su a cikin lokaci ɗaya wallahi tallahi duk wani kayan nema in kina so ki ɗanɗane su a lokaci ɗaya zaki iya jin daɗin su a aljanna ne za a ringa kawo miki da kayan ci na ɗan itaciya idan an kawo miki sai kice wannan ai uwa na ɗazu ne sai a ce ci dai ɗanɗana ki kina ji sai kice kai kai kai wannan ba irin na ɗazu bane amma idan kin ga uwa na ɗazu haka in an jima fa an ƙara kawo ni sai kice wannan ai uwa na ɗazu sai a ce ci dai kina ɗanɗana sai kici ba irin na ɗazu bane abun mataki mataki duk wanda ya zo ya gifta ta gaban shi, kika sai kin ji ya wanda ya wuce ba san da zaki ce kai ni na gaji da apple din nan shi mutum kulle ya sha ruwa apple apple kai ni yau kai ka sayo apple din nan ko ba gaba wannan mai sauki ne yanzu ko ba gaba ko dan abin da ya shafi duk da wani abu da ake iya ci a yau da kullum wata ran zaki ce ni fa ya isha ni kazan nan da Allah a daina sayo ta sanadin lalacewa take a fridge naman nan ya isha to a aljanna ba isa ba jinsa ai tawaya ce tawaya ce ko ba haka ba tawaya ce kana da ni'ima amma ni'imar ka ta ishe ka baka so ka ci to aljanna babu wani an ce a gidan aljanna ne fa dan autan gidan aljanna wanda shi bai samu wani abu mai kima da yawa cikin gidan aljanna ba shi ne za a bashi kamar girman duniya gaban duniya fa gaba ɗaya ba Najeriya ko Kano ba shi ubangiji zai umarce ma je ka shiga sai ya leka sai ce ya ubangiji ka cika ba aljanna nan sai a ce je ka dai ka leka sai sake leka sai ce ta fa ya rasul ya ubangiji sai a sake ta je ka dai ka leka har sai ya ringa to ni to Allah ko kawai dai <laughs> ko kawai dai yana dan mun wasa ne ko iskili misali karshe sai sai ubangiji to a baka kamar girman duniya to sai a ce to je ka an baka kamar girman duniya guda goma to wanda wasu shine dan auta ma misali ta fuskar neman aljanna to kin ga kenan ashe rayuwar duniya yar kankanuwa in an hada ta da lahira kuma aljanna ne ko a lahira ne za a zo da mutane kwaya biyu ɗaya daga ciki ya fi kowa jin daɗi a duniya duk duniya babu wanda ya kai shi jin daɗi Allah zai sa a yi general check of ko a cikin duk al'umma sai a zakule shi wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ai dole za a same shi ko ba ka ba kamar tare nan ne a cewa ta fi kowa ce tafi kowa jin daɗi duk wanda dai akwai ta ko mu ba mu santa ba to haka aljanna ma za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi sai ubangi ta ya umarni da a tsoma shi a wuta in sakan ai maza a ciro shi ana tsoma shi sai a zaro shi da fa yana sanar da cewa ni ai na ji daɗi na shiga ni'ima na yi kaza sai a tambaye shi ba mu labari ka taba jin daɗi sai ce ta aini tun da nake ban taba jin me ma daɗi ba dan daɗi ban taba ba saboda wannan yar azaba da ya sha ta sakan daya sai a ce to koma gefe sai a zo da wanda kuma yafi kowa shan wahala shi talaka ne da kyar yake sha yake sha da kyar yake ci yake sha a talakawa ma fakiri ne shi a fakirin ma wanda yafi kowa kaskanci ta fuska fakirci mana wanda ya fi kowa shan wahala a duniya shi ma dole akwai shi sai a zo da shi shi kuma sai a ce to ku dan tsoma shi a aljanna na sakan daya sai a tsoma shi sai a maza a zaro shi sai a ce da Allah ba mu labari ka taba shan wata wahala sai ce tab wahala aini kalmar ma ban taba jinta ba sai yanzu me kuma wahala shi bai taba jinta ba to sai a ce to zaka dawo cikin wannan jin dadin kana cikin wannan ni'ima din shi sa an ce wata rana wai aljanna da wuta su ba sun tattauna ko ita aljanna take tambayar wuta cewa su suwaye za su cika ki da take cewa ai ni kan ai masu girman kai da tarin dukiya da sauransu ai su za su cika ni makin sai aljanna sai ta gyada kai ta ce to ni ko dai ai duk talakawa dai da masu ci da kyar nan masu sha da kyar masu yin sutura da kyar nan ai ni duk su za su cika ni talakawa ni duk su za su cika ni a nan sai malamai suka ce ba a nufin cewa fa mai kuɗi ba zai shiga aljanna ba ba haka ake nufi ba amma dai min haisul min haisul galib ta fuskar dai mafi rinjaye su ne talakawa su za su fi cika aljanna a to talaka ne bai ci haƙƙin wancan ba bai danna kuɗin marayu ba bai danna filayen marayu ba bai danna kaza ba bai yi kaza ba bai bar wani ya kwana da yunwa ba shi ba ruwan shi kuma ya tsaya ya bauta Allah cikin ga wannan shi zai fi sauƙin shiga aljanna ko ba haka ba domin dukiya na daga cikin ma rashin imani misali mutumin da yake da yawan kwaɗayin dukiya shi kullum tunaninsa Allah ya tara masa dukiya wannan ma kuskure ne bayan Allah mai santar dukiya suke yi an ce ɗaya daga cikin magabata na Imam Ahmad ne saboda tsantsenin shi an ce ya taɓa wuciya sai ga tarin kuɗi haka wani yayar to shi in ya ɗauka ba zai ma iya ɗauka ba to sai ya shirya dabara sai dan tsaya daga gefe can sai ga wani ya to sai ce kai malam da Allah dan zo mana da ya ƙara so kusa da shi sai sai ɗan kama min na wannan ɗauka dukiya ce ba a tare ba kuɗi a tare kama a ce ga wani buhun kuɗi ko wata jaka ta kuɗi ka tabbatar kuɗi ne da ya ɗaga zai ɗora masa sai ba zai jirkita kansa sai ce je ka kuɗi ne in ka sami kai ciki a kabashi ni na yi nan sai tsere da gudu <laughs> saboda shi yana ganin ai su zo kusa da shi ma ai na jisa ce da ka ya uwa wannan ko baya nufin cewa za a kyamaci kuɗi za a ƙi su a'a a so su a kaunace su iri yadda ya dace a so su kuma a kaunace su a yi aiki da su iri yadda ya dace a yi aiki da su kar ya zanto ana zarmewa cikin abin da ya shafi san duniya misali da ainihin kwaɗayin jin daɗi a gidan duniya to da haka dai ubangiji ta ya ce irin waɗannan nemomi din ya tanade su ne ga mimune duk da ainihin kafirai suna yin musharaka a cikin su amma sai ya ce khalisatan khalisatan su irin waɗannan ni'imomi din an keɓance kuma waɗanda suke na musamman ne the special one khalisatan yawmal qiyama ubangiji ta ya keɓance su na musamman ga muminai ranar gobe alkiyama to anan ba mu sharata ba wani kafiri da zai ji daɗin gidan duniya kuma ya shiga lahira ta ma sai zai ji daɗi tare da musulmai muminai to da ka irin wannan ne ne na gidan aljanna ubangiji ta ya wahari su ne kadai ga ainihin bayan Allah muminai masu imani za ka kalisatan yau ya ba kamar yadda daga cikin ƙura wasu karanta da kalisatun kalisatun yau ya ba da daga cikin imamu nafi wanda yana cikin ƙura ya karanta amma dai sauran ƙura suna karantawa da kalisatan kamar yadda muke gani a nan gurin kalisatan yau ya ma wato ubangiji ya ware shi ko ya ware su na musamman ne ainihin ga muminai masu imani kamar yadda a cikin suratul shura ubangiji subhanahu wa ta'ala karfafar wannan aya da wata aya ta wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyan litundira umul qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fihi la rayba fihi sai ubangiji ce fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir kinji fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir haka za a kasance a kiyama dama wata zugar wata tawagar wani bangare din gabaki daya sai a ce waɗannan nan bangaren yan aljanna ne haka wani bangaren wata zugar gabaki daya kuma sai a ce ai wannan yan wutar sa'ir ne kafirai da sauran waɗanda suka bibiye su cikin abin da ya shafi kafircewa Allah subhanahu wataala da haka dai lalle na daga cikin ayoyin da suke nuni akan cewa lalle ni'ima da za a sha ko za a ɗanɗana ranar gobe alkiyama wannan ta mumine wanda suka yi ɗa'a suka kyautata wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen ayar ubangiji ta ke cewa kadhalika nufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun da haka ne ubangiji ta yake rarrabe ayoyin shi ga ainihin mutane masu hankali masu yin tadabbari da alqur'ani masu yin tuntuntuni in sun ji an karanta ayar alqur'ani sai su yi aiki da ita kafin su yi gaba galibi mutane suna karanta alkurani amma ba kowa ne ke iya tsayawa ya tadabburi da ayoyin alkur'ani ba wannan shine wajibi ka karanta aya daya ka fahimci ma'anarta ka tsaya akan ma'anarta ya fi ka karanta aya goma ka wuce ba tare da ka san ma'anarta ba daka idan ana fassara irin wannan ayoyi masu albarka mu dinga yin kokarin sanya su a zuciyar mu dan ya to mun yi aiki da su mun yi tadabburi da su na'am akram Allah حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم وبنجي سبحانه وتعالى كي قل إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منها وما بدا Ubangiji ta ala yake fada a cikin wannan aya, ce ne da su gaya musu, inna ma harrama rabbiyal fawahisha lalle tabbas sani dai kadai ubangiji na ya haramta alfasha shine alfawahis alfawahish shine dukkan dangogi na aikin alfasha sune alkaba'ir kamar zina da sauransu ma da minha abin da ya bayyana daga cikin alfasha din nan wa ma batana da abin da ya boye daga ciki duka dai Allah ya haramta wal isma da al isma shine al ma'siya shi ma dai saban Allah walbagaya da abin da ake kira albagaya shi kuma albagaya shi ne saban Allah da yake da alaka da tauye haƙƙin wani a gane ko wato saba wa Allah cikin zalunci ma'ana ka sace wa mutum kuɗi ai sata saban Allah ce karshe kuma ka cutar da shi ne kuɗin to shi ne albagaya bi gairi ba tare da haƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sannan ubangiji na ya hana a tara shi da wani cikin abin da bai saukar da hujja a kansa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam sannan ubangiji ta'ala ko ubangiji na ya hana fada cikin abin da ya shafi sha'anin ubangiji tare ubangiji ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da kasan hakan ba wato furta halatawa ko haramtawa ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ba tare da hujja akan haka ba wannan shine alqawlu ala Allah bila bila to anan gurin ubangiji ta'ala yana haramta alfahsha shine muka ce alkaba'ir alfawahish jam'i ne na alfahish ko alfahsha shine muka ce dangogin kaba'ir kamar da yake ya tabbata a hadisi sahihi wanda bukari ya fitar da hadisin hadisin anas bin malik an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama me alfahsha kima kina da bukatar ki san me alfahsha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al ishraku billah farko dai tara Allah da wani shine shirka kenan yin tarayya da wani Allah wa uququl walidai da saba wa iyaye ketare umarnin iyaye ta fuskar sabawa wa qatlin nafs da ainihin kashe rai ba tare da haƙƙi ba misali ba ta ji ba ta gani ba a kashe ta wa shahadatu dur da ainihin shaida bayar da shaida ta ƙarya qaulud dur wannan shine fassarar da fassara al-fawahish anan gurin bisa lura da wannan hadisi na Anas bin Malik wanda ya zo a cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana dangane da me yake kira alfasha to anan gashi ubangiji ta yana cewa ya haramta alfasha sannan kuma sai ya lissafo wasu dangogi wanda su ma suna da alaka da alfasha din a iya cewa ma su ma dangogin alfashan ne wanda dama Allah ya tsaya kai in kul inna ma harrama rabbi al fawahisha tuma duka sun shiga ciki kama sai Allah ya ce ma zahara min hawa ma badal abinda duk ya bayyana daga cikin alfahasha din da wanda ya boye to wace alfahasha sai ake yi a boye wace ce ake yi a fili galibi wannan akwai maganganun malamai na tafsiri da suke fassara wannan cewa jahilai sun kasance ko larabawan jahiliya sun kasance a da suna ganin cewa akwai ayyukan da yake su suna ganin in dai har aboye kai su ba ma laifi bane kamar misali akwai zina da ake yi mai lasisi ko akwai mara lasisi to ita wannan mara lasisi din suna ganin cewa ai ba laifi bane misali mutum dai akan karan kansa zai gayyato abokiyar sa ko ya je gurinta da sauransu ba tare da dai an san me suke aikata ba to suna ganin uwa wannan ba laifi bane kin ga ai wannan ma tsana ne ko sannan akwai wanda kuma suke fitowa kuru-kuru a ce ai nan gidan karuwai ne ko ba ka ba ai wannan kowa ya santa kaza ce to kin ga wannan ma zahara din kenan abin da ya bayyana to dai ko ma dai hakan ne ko ma dai ba hakan bane ubangiji ta'ala ya ce dai dukkan abin da yake bayyane da wanda yake boye na alfasha ubangiji ta'ala ya haramta duk wani aiki na ma'asiya na sabo da ake iya yin sabo wani bai sani ba to shi Allah yana sane kuma yana ganin mai aikata wannan aikin to haramun ne an gane ko sannan sai ubangiji ta'ala ya ce wal isma sannan ubangiji na dai ya haramta al-isma me ake kira da al-isma shine muka ce saban Allah to wanne irin sabo al-isma anan gurin shine saban da yake da alaka da keke ke kadai bai shafi kowa ba kamar mutumin da ya sha giya a to dan ka sha giya ni ina ruwa na ko ba haka ba ba wanda zai kama da laifin shan giya haka ko da matarsa ma ba wanda zai kama da laifin ta sha giya kin ga shi kadai Allah zai wa narkon azabar shan giya ko ba haka ba to wannan shi ake kira al-isma amma sai Allah ya ce kuma ya sake cewa wal bagya da kuma dai saban da ake kira al bagya shine muka ce wannan shine saban da yake da alaka da tauye haƙin wani dan fashi da makafi da ya tara hanya sai ya kwace kuɗin mutane yanzu nan sabo ko ba sabo ba a cikin saban akwai tauye haƙi ko ba gaba da kuɗin su suna jin daɗin kuɗin su ya kwace to kinga laifinsa guda biyu ne a nan gurin ya saba Allah kuma ya kwace haƙƙin da ba nasa ba a hannun shi sai Allah ya ce bi gairi haƙƙin bi gairil haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba duk da nan gurin malaman tafsiri suka ce wannan kawai taukidi ne amma ba wani zalunci wai da za a yi shi da haƙƙi ko akwai shi duk abin da aka ce wannan zalunci ne to ba haƙƙin zalunci ba haƙƙi a cikinsa ba wani zalunci da za a ce da haƙƙin a yi shi an gane ko amma dai a nan gurin dai malamai suka ce wannan taukidi ne taukidi kuma yana iya shiga cikin gurare da dama a cikin qur'ani akwai su da dama cikin alqur'ani da irin wannan lafazi din na tauhidi misali an ce yaqtuluna yaqtuluna nabiyina ko yaqtuluna nabiyina ana magana akan mushrikai yahudawa yaqtuluna nabiyina sai aka ce bi gairi haqqin ko suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba ah to ai ba wani haƙƙi da zai sa dama a kashe annabi to amma Allah sai ya karfafi magana da cewa ba tare da haƙƙi ba to kin wannan ma tauhidi ne an gane ko shi sa ka ce bi gairi haqqin an gane ko sai aka ce ulaika alladina yaktubuna alkitaba sai ubangi ta ce bi aidihim fawailun na yaktubuna alkitaba sai Allah ta ce bi aidihim kin ga azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi sai aka ce da hannayensu in dai an ce an rubuta littafi ai kowa ya san da hannu ake rubuta littafi amma dan karfafa magana sai Allah ce bi aidihim to dan ma zalincin sai aka ce bai gaira haƙƙi ba tare da haƙƙi ba an gane ko ba wai dan zalincin akwai wanda ya halatta a yi shi ba duk wani zalunci haramun ne Allah baya son zalunci kuma baya yin zalunci an gane ko yi tala baya zalunci dan haka baya son zalunci sai Allah ya ce wa an tushriku billahi sannan ubangiji na dai ya haramta a hada shi da wani shine ai shirka kenan ma lam yunaddal bihi sultanan cikin abin da ba saukar da hujja kai ba sultan anan shine hujja ko burhan gane ko amma dai wannan shi ma an ce ma lam yunabbil bihi sultan shi ma anan din tawkili ne kawai ba wata shirka da za a yi ta da dalili ko ba haka ba ba wanda zai ce yayi shirka saboda dalili kaza babu ita duk wata shirka qata'iyan haramun ce gane ko sai a karshe sai Allah ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan kar ku ringa faɗa dangane da ubangiji cikin abin da ba ku da ilimi akan shi kar ku ce Allah ya ce alhalin ba ku san ya ce ba kar ku ce annabi ya ce alhalin ba ku san ba ku da tabbacin cewa ya ce din wannan dukkan wannan nau'i'ika ne na haram a nan gurin malamai suka ce kamar da ibn qayyim ya kawo cewa ubangiji ta'ala sai ya fara da abin da yake shine mafi sauki ta fuskar laifi shine al-ism al-isma ma'asiya saban Allah da yake da alaka da mutum shi kadai mutumin da ya sha giya to kin ga wannan ai da sauki tunda shi kadai laifin ya shafa inda zai roki Allah Allah ya ce ya yashi mishi ma shi kenan to sai kuma aka sai aka ainihin goya da wanda yake biye masa ta fuskar matsala shine albagya shine ka ainihin saba Allah ta hanyar zalunci daga nan kuma sai Allah ya kawo kuma wanda kuma duk ya su ainihin illa shine wa an tushriku billahi malami na bihi sultana sannan ubangiji na ya haramta a hada shi da wani a sa masa kini a shirka da shi wannan kin ga ai ya fi waɗancan laifukan girma ta fuskar abin da ya shafi girman laifi a wajen Allah domin shirka lalle babban laifi ne a wajen Allah subhanahu wataala dan duk wanda ya kira wani Allah ba Allah ba kamar yadda Allah yana faɗa wa man yad'u ma Allah ilahan akar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabahu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun duk wanda ya kira wani Allah ba Allah ba to wannan bai da ainihin majibincin lamari da na gobe alkiyama idan kowa yana ainihin ainihin neman sakamako a wajen Allah na gida mafi daraja to shi bai da wanda zai sakanta masa da alkhairi sai dai azaba da Allah din zai azabtar da shi da wannan lalle kuma ba makawa hisabin sa dai yana hannun Allah ba yadda zai mutumin da ya gama yin shirka da Allah kuma ya ce yana da wata mafaka da zai buye babu dole dai sai an je wajen Allah din kuma zai hukunta mutum akan abin da ya aikata shi ko Allah ta'ala innahu la yuflihu al-kafirun baya taimakon kafirai cikin abin da ya shafi kafirci duk wanda je da shirka to ba sassauci dangane da abin da ya shafi tsakaninsa da ubangiji ubangiji ta'ala yana gafarta zunubai ga baki amma ban da shirka shirka babban laifi ce a ƙarshe nan sai zalan sai ubangiji ta'ala ya ce wa an taqulu haka ubangiji ya haramta ku ringa faɗa alallahi game da Allah ma la ta'lamun abin da ba ku sani ba to malamai suka ce wannan kuma shi yafi komai illa har shirka din wannan ya fita domin nan wasu suna yin sitam ne da sitamfi din Allah suna halattawa da halattawar suna halatta abin da Allah ya haramta da kansu kin ga su suna sun tsaya a matsayin Allah ne kawai ko ba ka ba domin akwai waɗanda suke za su ce ma ai Allah ya ce kuma bai ce ba wasu za su ce annabi ya ce kuma bai ce ba yo annabi ma ya kawo a cikin hadisi ai cewa wanda ma ya ce na ce ban ce ba ko ya ce ya nemi masaukin shi a gidan wuta duk wanda ya kaga mun ƙarya ban faɗa ba ce na faɗa dan ya burge dan ainihin kar mutanen su gushe masa to lalle ya nema masauki ya nemi masaukin kansa a gidan wuta haka dai lalle ubangiji ta'ala ya haramta wannan nau'i'ika na saban Allah kuma lalle aikata nau'in waɗannan ayyuka din yana iya gadarwa da mutum zama a gidan wuta musamman in ya kasance yana yin shirka ko ya kasance yana ainihin halatawa a daidai lokacin da Allah ya haramta ko kuma ya haramta a daidai lokacin da aka halata har da cewar Allah ya ce alhalin bai ci ba da haka wannan dai haramun ne نعم كرمك الله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am ubangiji ta'ala yake cewa wa li kulli ummatin ajal. fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun la ilaha illallah ubangiji ta'ala yake cewa dukkanin al'umma suna da iyaka suna da ajali li kulli ummatin ajalun kowace al'umma tana da ajalinta wato kowanne ɗaiɗaikun cikin al'umma yana da ajalinsa tabbatacce rubutacce a lauhul mahfuz idan ajalin nan ya cika idan ajalin nan nasa ya gabato ya riga ya zo kafa'iyar to babu wata kofa kuma da za a kara masa daidai da minti ɗaya ballantana awa sakan ɗaya ba za a kara wa mutum ba shi sa Allah yake ta wali kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa duk lokacin da ajalin su yazo duk lokacin da ajalin mutum yazo to Allah ta'ala yace la yastakhiruna sa ba za a taba jinkirta musu daidai da sa'a ɗaya ba duk yadda mutum ya kai da kafircin sa da ainihin ƙetare iyaka misali ya ga mala'ikan mutuwa ya zo karɓar shi zai ce taimaka min taimaka min tallafa min ƙara min minti ɗaya ko na furta alkhairi ina lokacin ka ya ƙure baka da sauran ko sakan ɗaya kuma wallahi sai ka tafi yanzu nan take zai tsige ranka ba sauran jinkirtawa ballan sana har a baka awa daya wuni daya kwana daya yanzu za ki ga yini da kwana cikin sauki ko ba gaba bai da tsada to mutum ba zai taba gane darajar sa'a daya wan awa ba sai ya zo mutuwa wallahi tallahi sai ya zo mutuwa zai gane ashe kowace awa tana da matukar muhimmanci a wajen dan adam domin cikin awa ɗaya mutum zai iya aikata abin da zai iya sababa masa shiga aljanna in ya kasance akan mummunar hanya to amma sai a ce wannan awa ta fi ƙarfinka ba ma awa ba minti ɗaya ma ba za a baka ba to shi sa Allah ya ce duk wanda ajalinsa ya zo dinnan la yastakhiruna sa'a ba za a taba jinkirta masa daidai da sa'a ɗaya ba sannan kuma wala yastaqdimuna sannan kuma ba za a gabato masa da lokacin sababi ba an gane ko a na akwai kuskure ko saban Allah ne ma waɗanda suke cewa eh, ya kashe ta lokacin ta ne ba ko ba ka ba misali in abu ya faru ta ce kar ka kashe ni lokacin na bai ba kai yaya zaki mutu lokacin ki bai ba gashi kuma Allah ya ce ba za a taba gabato da mutum ajalinsa ba ba tare da ya cika ba wato mala'ika yana sane da ajalin kowa yana kallonsa yana bibiyarsa jira yake kawai agogo ya kada misali lokaci ya kada daidai lokacin sa kawai so ya zara wannan ran duk darajarsa duk matsayinsa duk yadda ya da mulkin shi duk sarautarsa idan mala'ika ya zo ba magana daga mala'ika baya daga kafa kamar da Allah ya faɗa ba za a taba jinkirta musu ba ko a daga mutum kafa cikin abin da ya shafi cikar lokacinsa matukar lokaci yayi nan take za a zare shi. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisi hadisin da nawawi ya ruwaito shi ko cewa dukkan mai rai asalinsa yana farowa ne ko ya fara lissafi cikin hadisi din tun daga kaza arba'una yawma summa yakunu alaqa summa yakunu mudga ko ba gaba sannan aka ce wa yursul ilayhi al malak sai a turo masa da mala'ika fa fihi ruh sai ne sai ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin ko sai a umarce shi da kalmomi guda hudu mana sai a tabbatar masa da kalmomi guda hudu a ciki an ce ne bi khasbi rizqihi za a rubuta masa arzikinsa ashe kenan wallahi na rantse da Allah naira ɗaya in dai tana rubuce a cikin arzikin da zaki samu a gidan duniya to ba za ki taɓa mutuwa ba sai kin samu wannan naira ɗaya mutum ba zai taɓa mutuwa da ya cinye arzikinsa ba mukurwar ruwa kwaya ɗaya in tana cikin arzikinki wallahi sai kin haɗe ta zaki mutu da dama daga cikin ku sun sha a mutu akan hannunsu zaki ga wani ai ta zuba ruwa amma kwalli ɗaya da bai shiga ba in an zuba zai dawo to ya shanye nasa ne kawai wannan wanda kuke zuba baya daga cikin arzikin shi a tura abinci ya fito ko ba gaba ayi ayi wani bakin ma ayi ayi a buɗa ba zai buɗu ba ya riga ya gama cinye asalin shi ya ya gama cinye arzikin shi shine bi kasbi rizqihi din za a rubuta masa arzikin sa ko sannan kuma wa ajlihi za a rubuta masa ajalinsa za ka yi shekara ko kamar da annabi ya faɗa su cuna na au saba'una ko shekarun dai dan adam ba sa wuce dai sittin ko saba'in ko da kin ga dai wani ya tsallaka haka galibi dai an fi tafiya a irin wannan shekaru ko ba ka ba hakan baya hana ki ga ai shekara ɗari tamanin ko ba ka ba to amma dai ki sani cewa abin kasa yake kasa yake a baya an samu har a sabon maza Allah an samu wanda ya shekara ɗari biyu da wani abu ki je ki duba isa irin su Salman faris ko sai da shekara ɗari biyu da ɗoriya irin su Anas bin Malik shi ma ya tsallaka ɗari Anas bin Malik ya samu durriya da yawa albarka addu'a da manzo Allah ya masa ko domin shi ya taso a gidan manzo Allah tsawon shekara goma yana ainihin hidima wa manzo Allah bisa umarnin mahaifin shi to da haka an daga nan kuma kin ga abin kasa yake kasa yake wataƙil da kin san wacce ta yi shekara ɗari da ashirin ɗari da goma amma yanzu ba za ki ga dai ana ta dai dawowa kan magana manzo Allah ɗin da su to da ausa ba'una ɗin to da haka shi adali in dai ya zo ba maganar a jinkirta wa haka kuma ba za a gaggauto da shi ba sai aya ta karshe wadda za mu tsaya a kanta a gurguje ana nuna mun cewa lokaci yayi bangiji ta laiki cewa ya bani adam ya tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum wannan ayar tana da bukatar a karanta ta tare da bayanai dalla dalla a fito da abubuwan da ya kamata a fito da su wanda suke boye abinda dai aya take cewa ita ma kira take ga ainihin zurriyar adam din nan dai cewa duk lokacin da ainihin ainihin dan aike ya zo daga wajen Allah duk lokacin da dan aike ya zo muku daga wajen Allah inji Allah din kenan shine manzo kenan ko duk lokacin da manzo ya zo muku ya qussuna alaikum ayati wato yana labarta muku ayoyina yana ainihin zartar muku ko yana gaya muku hukunta hukuntan Allah to man ittaqa wanda dai ya tsoraci Allah din nan da ya shirka ba wa aslaha ya kyautata ayyukansa suka dace da karantarwa wannan manzo din to Allah ta'ala ya ce fala khawfun alaihim babu tsoro a gare shi wala hum yahbanu sannan kuma ba zai yi bakin ciki ba ranar gobe alkiyama a duniya zai rayu cikin rashin tsoro da firgici haka kuma in ya je ranar gobe alkiyama in an gudro masa da ayyukansa na alkhairi ba zai yi bakin ciki ba sai ya farin ciki an gane ko tunda mun ji daman cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sayr to da ka lalle dai duk wanda ya rayu a irin wannan rayuwa din cikin abin da ya shafi kiyaye shirka da Allah da kuma kyautata ayyuka to lalle zai samu wannan sakayya da ubangiji ta'ala zai bashi wannan ayar in Allah ya kaddara dawowa ta gobe insha Allah akwai karin bayani akan ta musamman dangane da abin da ya shafi turo manzo din misali ne matsayin ma shi annabi ne a cikin al'ummarsa domin galibi wasu kan jahilci irin wannan misali akan ba da wata fatawa wadda ta sabawa fata wanda ya kamata a bayar misali wane ne annabi a cikin suwa ya zo kuma me bambancin da sauran al'umma duk yana da akwai buƙatar a san irin wannan to insha Allah ta'ala dai in ya kaddara cewa ni zan karanta ta za mu ƙara bayani kuma dai ko ba ni bane ma na san insha Allah ta'ala malam zai yi bayani dalla dalla akan wannan daka insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka tara mu aladan kurakuran mu Allah ka gafarta mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka tabbatar da mu akan daidai duka abin da yake kuskure ne shi Allah ka nuna mana shi ka ba mu ainihin ikon guje masa abin da yake alkhairi kuma Allah ka sadar da mu da shi wannan makaranta ko wannan majalisi mai albarka ina addu'a Allah ya ƙara sanya masa albarka Allah ya ƙara bunƙasa shi irin yadda aka haɗu a nan gurin Allah ya sa haɗuwar gida aljanna yau kin san a aljanna ma fa kawa tana sitar kawa fa wallahi aljanna kawa tana sitar kawa kwarai da nassin aya zan kawo miki wannan ayan Allah ya saki haɗa mu kawa tana sitar kawa don haka ki kawa ta kwarai ki kawa ta gari mai zuwa makaranta mai shiga mai kyau mai kula da mijinta mai kaza mai kaza dan in ke Allah ya kaddara kin kuskure ba fata ke ba sai ta ce ni ko ya Allah ina kawata wani sai ta kina so ki ganta da sai ta to a da ko ta garuta aka mata ita kin ga ta sai to kauta ko ba ka ba da daka wallahi yanda kuke din nan ki zanto makociyar ki ko abokiyar mu'amala ki wajen zuwa makaranta ta alkhairi insha Allah sai a tsira gaba ki daya shiga aljanna daga wa salamu alaikum wa rahmatullah malam to malam ina amsa tambaya ba ba to yace akwai tambaya guda biyu sharadin shine ni ba malam bane ɗalibin malam ne kuma ɗan ƙaramin ɗalibi shi wallahi tallahi na rantsi da Allah daka in na ji da nauyin amsawa cewar ilimi na bai kai na amsa ba zan ci wannan tambaya a sata a mala. a gare ko in kuma zan iya amsawa bisa dan abin da na tsofana daga hasken irin su malam din to zan bada bayani akai da ga kake na ce bai sani ba ko ba zan iya ba ki yi mamakin ta yaya na zauna nan kuma in ce ba zan iya ba an gane ko yawwa to wannan shine insha Allah har ina jinka assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam ta farko ta cewa malam dan Allah wai idan mutum ya mutu a ranar lahira ana kiran kowa ana kiran kowanne mutum ne da sunan mahaifiyarsa ba mahaifinsa ba malam ne ne to wanda tambayar wai ta yi akan cewar kowa ana kiransa da sunan mahaifiyar shi ba mahaifi ba haka ne ko na fahimci tambayar na gobe alkiyama to gaskiya ne dai ban san wani hadisi ko wata magana da take karfafa aya ko hadisi cewar ana kiran mutum da sunan mahaifiyarsa ba ranar gobe alkiyama illa iyaka dai kadai ne na san jan kunne ga mata ko ‘ya'yan da suke sanya sunan wani mahaifinsu a matsayin sunan da za a kira su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan za ki je asibiti sunan ki aisha sunan mijinki abdullahi sunan mahaifinki abubakar ki ce aisha abubakar kar ki ce aisha abdullahi domin shi ba mahaifinki bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li abaihim ku kira su da sunan iyayensu kawai a kira su da me sunan iyayensu to amma za ka ga ni na sha gani irin wannan ina ma'amala da yara haka za ka ga wani ma har sunan uba yake wai saboda wancan din ya dan fi babansa ko <laughs> wallahi tallahi sai aro sunan baba dan uwan mahaifi sai sa akan jaraba sa komai shi ne wani kuma abin da ya yasa yake iya aro suna kamar na san suna wata yarinya sunan babanta hudu ta ita ba ta ce Jamila Hudu ba to sunan wani dan uwan babanta Yusuf sai ta sa aka sa mata Jamila Yusuf to kin ga ita wai Hudu ne ta jibe mata ba daɗi <laughs> ko ba ga ba to ne dai kuskure ne an gane ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan amma dai ni kan dai ban san wani hadisi da yake magana cewa za a kirawo kowa da sunan mahaifiyarsa ba ko ba za a kira da sunan mahaifiyarsa ba illa iyaka wacce ta tambaya sai ta ƙara tambaya akan wannan in Allah ya sa akwai hakan sai wasu malaman su bayani akan hakan wallahu ta'ala a'lam ina da mara lafiya kuma malam sihiri ne mm. aka yi masa mm. don Allah malam a wacce za a yi masa farko dai mune masa addu'a Allah ya bashi lafiya abu na biyu kuma sihiri gaskiya ne a gane ko domin an yi wa mafificin halitta kuma ya kama shi a gane ko in Allah ya sa sihirin ne aka yi masa misali ba matsala ce da take da alaka da shafar aljani ba akwai hanyoyi wadda malamai suka bayani dangane da abin da ya shafi warware sihiri wadda an samu su karkashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma matsala ce ta aljani su ne ba su iya gane sihirin ba ne to almuhim shine dai a je a dirfafi karatun alqur'ani shi aljani bari ga miki sirrin wallahi ba abin da yake maganta matsala aljani in ba alqur'ani ba duk wani yawa-yawa da kewaye-kewaye da surkulle da waye-waye da kulle-kulle da hayaki da duk iska ce ƙarya ce maganin aljani alƙur'ani wallahi duk wanda za a je in dai baki kiyaye kin hada alaka ki da alƙur'ani ba to aljani ba zai baki ba amma ki tsare ki ki rike qur'ani ki karanta qur'ani ki ringa tadabbari da ayoyinsa ayoyin neman tsari ki ringa karanta azkar ki ga aljani bai baki ba da kansa wallahi zai gudu ana karanta qur'ani sai suke wana samu su wuta inda irin wannan shi da aljanna to ba in sihiri ne akwai hanyoyi kwaya biyu wanda ake warware sihiri an gane ko farko dai in Allah ya kaddara an san ina aka binne sihirin ana zuwa a tono shi a warware shi a fata shi in hakan ya sa an san ina aka binne shi na wannan ya zo a karkashin hadisin ah, wannan mutumin da yawa annabi sihiri ko annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ya sanar da shi a cikin bacci ko cewa sihiri aka ma kuma ga wanda ya ma ladhi ko ibn al-asam na dan manta sunan da yana da haka ne sunan ya yi masa sihiri ko kuma an ce ya samu wani dan yanki ne na gashin kanka ya hada da na taje kai da aka ya dan har hada ya kukula ya sa a rijiya kaza da aka da annabi ya bayani aka je aka ciro aka warware aka bata shi kenan sai ya samu sauki da aka duk inda aka yi sihiri dai baya taɓa yiwa sai an samu wani yankin abu naki in har za a yi miki sai zai wahala ki gaba an nemo wani abu naki ba ko a ce a dan gutsuro ainihin dan kwalinta ko gashinta misali ko rigar da take yawan sawa ko dai wani abu nata dai ko a a dan samu wani najasa nata ma sai anan irin wannan ko a dan samu wani abu na najasa nata ko a a in ta yi wani abu nata dai duk dai zai wahala dai a sihiri ba tare da an hada da irin wannan ba to kin ga ce kenan in an gano shi shine a fatar in ba a gano shi ba kuma hanya sahihiya da ake bata sihiri da ita wanda ya zo cikin hadisi hadisi yana cikin bukari cewar za ka sami ganyen magarya guda bakwai ko waɗannan ganyen magarya guda bakwai ana ainihin ɗan daddaka shi misali a samu ruwa daidai kima misali sai a karanta suratul baqara in za ta samu misali ga baki ɗayanta sannan a karanta falaki da nasi da kul huwallahu ko uku uku duk a karanta a ciki a karanta misali ki karanta haka kina karatun numfashinki da dan yawo yana faɗawa ciki to wannan sai ai amfani da shi ta fuskar sha da wanka akalla kamar tsawon sati guda kwana bakwai to wannan insha Allah ta'ala in an jarraba wannan ana samun sauki mutukar an yi shi da kyakkyawan ikhlas kin san abin da inda gizo ke sakar ba wai kowa ne ban yayi addu'a shikenan ta shiga ba a gwargwadon tsoron Allah ki gwargwadon shigar addu'a ki gwargwadon tsoron Allah ki gwargwadon yadda in kin karanta Allah zai maganta miki nan take an gane ko wani ya ce ni nayi nayi nayi na ji shiru to ki kara kusantar Allah in Allah da in kin yi kin zaki ji furum an gane ko an dace da in an yi sau daya ba a samu sauki sai a kara maimaitawa lokaci bayan lokaci a ringa yi har ma wasu malaman suna ganin ma dan neman tsari ma a iya yin hakan misali a dan sha a yi wanka ta fuskar da ba za a zubar da ruwan misali a dan shafe jiki malamai suna bayani game da fa'idar yin wannan ga wanda aka yi masa sihiri kuma ba a san ina aka binne sihirin ba da fatan hakan Allah ya sa ya zanto ya samu sauki ya yayi mishi abinda da aka yi masa na wannan sihiri din to wannan shine a takaice dai kenan amma a iya samun wasu hanyoyi din da za a bi wajen warware sihiri din musamman an kusanci malamai na sunna haka wannan dai shine amsar tambaya guda biyu Allah ta'ala shi wanda aka yi sihirin muna fatan Allah ya ba shi lafiya kuma a ringa yawaita addu'a addu'a tana da tasiri mutuka a ringa lazantar lokuta na amsa addu'a ana yi insha Allah za a ga waraka akai daga Allah ya ba shi lafiya mu ma da muke tsammanin muna da lafiya din Allah ya kara mana lafiya matsalolin da muke da su a boye wanda ba tare da mun furta su ba Allah ya yi mana matsalolin da muke da su ma ba mu san su ba Allah ya yi mana domin ba ma rabuwa da matsala kowa yana tare da matsala da wanda ya sani da wanda bai sani ba muna addu'a Allah ya maganta mana wannan kasa ta mu Allah ya sa mata albarka wannan unguwa ita ma Allah ya sa mata albarka wannan makaranta ma Allah ya kara bunƙasa ta da haka nake cewa aqulu qawli hada wa astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin